Karan farko kenan da shugabannin hukumar zaɓe ke irin wannan ganawa da jakadun ƙasashen waje da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa tun bayan gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki haɗe da na shugaban ƙasa na watan Disamban da ya gabata. Sabili kenan ɓangarorin suka fara wannan zama da bitar babban zaɓen na Nijar kafin su tantauna akan tsare-tsaren zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladuwa amada ya bayyana mun makasudin dai wannan taro shine mu gaya musu abin da aka yi eh, nasarar da aka samu kuma kurakurai wanda aka samu don a samu su taya mu mu gyara tunda abokan arziki ne kuma mahi yawansu mutane ne wanda suna wakilta kasashe masu hannu da shuni wanda gaskiya sun taimaka mana sosai da sosai bisa samun nasarar da muka samu tunda sun taimaka mana da kudade masu yawan gaske sun taimaka mana da mutane kwararru wanda suka taya muka kai wannan aikin zaman duniya wanda ya ce yana yi da kai da shi kake yi lokacin da muka zo muna tsare-tsaren zaɓe sun taimaka mana a jimilce wace irin bita ce hukumar seni za ta yi wa zaɓukan nan da a gudanar a watan disamba da ya gabata to bita da za mu sai mu ce dai alhamdulahi tunda duk duniya ta shaida ke zaben da muka tsara zaɓe ne wanda sai a ce ma ba a taɓa tsara shi ba zaɓe ne mai sahihanci kun ga 'yan adawa sun zo cikin hukuma sun fara aiki da mu kuma abin da yasa suka zo don mun kwatanta musu ke mu abin da muke abin da doka ta ce akwai zagaye na biyu da ke tafe waɗannan matakai ne ka ɗauka misali president domin kyautata yanayin da za a gudanar da shi wannan zaɓe na ranar 21 ga watan fabrairu to kamar yadda kuka sani shi 'yan magana suka ce mutum tara ne ba goma ba shi yasa ma kwanan baya muka kiro taro na duka ƙungiyar seni um, da mu muka diba wasu kurakurai ne aka yi lokacin da muka tsara zaɓe wannan kurakuran sun gama da kama akwai matsalar tsaro mutane wanda suke kula da zaɓe cikin runhon zaɓe wanda ake cema mambar libero da vote akwai wani wuri inda ba su samu horo na kwarai ba kuma akwai wasu makarabanmu wanda